والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليم فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى أيوه ذا متجبا ci daga al-mausul wato suna wanda ake sadar da shi wanda ya mana bayanin cewa al-mausul din nan abinda ake halawa ake jonawa wato yana daga cikin al-ma'arif abubuwan da aka san su a cikin harshen larabci ko aka saba da su wal mausul ismun yusamalu mausul suna ne wanda ake aiki da shi liddalalati ala muayyan wanda yake gwada ayyanannen abu bi wasitati jumlatin aw shubhiha wato ta hanyar jumla ko makamantan jumla ko makamantiyar jumla saboda bayan an kawo ainihin ismul mausul to abinda zai biyo baya za a samu jumla ta sila jumlan nan ko jumla ta ma ko kuma shufu jumla tuskaru ba dahu wanda ake ambatawa a bayan jumla wato a bayan suna ismul mausul wato samma ba wato sammi ba ne, wato samma silatu ana kiran wannan abu sila wata kunu mustamila kuma takan kasance tana kunshe ne ala damirin a bisa ainihin lamiri yutabiqul mawsula wanda ya dace da al-mawsul saboda haka idan al-mawsul muzakkar ne to lamirin da za a kawo muzakkar ne idan al-mawsul wato muannas ne lamirin da za a kawo ma muannas ne yutabiqul mawsula wa yusamma hadha ad-damiru aida ana kiran wannan lamiri a matsayin aid wal asma'ul mawsula hiya al asma'ul mawsula sune wanda kuma gaskiya ana bukatar mutum ya haddace su ne الذي للمفرد المذكر اللذان للمثنى المذكر الذين لجماعة الذكور التي للمفرد قول المفرد المؤنث اللتان للمثنى المؤنث اللاتي لجماعة الإناث من للآقل ما لغير الآقل ولا يرب شيء من هذا سني ba a yi li'irabin wani abu daga cikin waɗannan sunaye na al-mausul illal musanna sai na tagwai kawai wa yi rabu bil alfi rafa'an wa bil ya'i nasban wa jarra a can baya mun yi fa yi rabu ko fa yi rabu bil alfi rafa'an za yi masa li'irabi da rufuwa wanda yake za a sa masa damma da ibil alifi da alif a matsayin rufuwa sannan inda yake nasuba ne da jara kuma ya ne yake wakilta wanda can baya mun yi bayani zai kawo mana misalai na'am hadar al-gulamun ladhi arsaltahu hadar al arsaltahu to kun ga duk abin da ya faɗa mana cikin ka'ida ya fitar da hadara fi lumadi al-gulamu fa'il allazi eh ismul mawsul amma kuma sifa ne nan alladhi arsalta arsalta fi'ilun wa fa'il jumla ce bayan ismil ka hu lamiri wanda yake aidan ala alal mausuli alal ismil mausuli arsaltahu amma in aka ce hadarat alfatatu hadarat alfatatu allati arsaltaha shi ne bambanci ok na farko kenan sai na biyu menene eh amma dai yana ganin kamar jera wanda aka yi ba eh, wane ne mai menene naka? حضر الغلامان اللذان ارسلتهما سمي حضر الغلمان اللذين او الذين ارسلتهم قو ارسلته اها سمي حضرت الفتاة التي ارسلتها قو ارسلتها قولك يا لنتن حضرت alfatatani allatani arsaltuhuma haka ne adaratil fatayatul lati arsaltahunna eh ni wa a watsa yake wani lokaci sai ka ga ga. a gaban wannan ya kamata a sa guda ba a sa ba adaral gulamun ladhi arsaltuhu adaral gulamanin allazani arsaltuhuma hadar al-gilmani allazina arsaltuhum saboda al-gilman taksir ne amma anan ya sa gilma'ani wanda kuskure ne wannan shi ma nasa haka ne eh yawwa ya gilma'ani gaskiya eh arsaltu yawwa to da arsaltu da arsalta kusan da yake za mu shida hadaratil fatatun lati arsaltuha hadaratil fatatani allatani arsaltuhuma hadaratil fatayatun lati arsaltahunna ja'ani man indaka akaltu ma fil baiti jami'an irabu ba'd al-amthila to gali irabi nan هادر فعل ماض معلوم الغلام فاعل مرفوع بالضمة الذي اسم موصول ko ismun mausulun ya kamata ismun mausulun mabaniyun ala sukuni fi mahalli rafin na'atu na'atu amma lalle wani lokaci wasalin ba ya tafiya dai sai ya sa anawa ya sa na'atu algulamu kai ba na kaka ne lai ba daidai ba ne sai mahalli raf'in na'atul lil gulami abinda ya kamata kenan haka ne in ka ga dama kana ce na'atul gulami fi mahalli raf'in na'atul gulami amma na na'atul lil gulami fi. Ka eh. kaga kuma idan mudafin mudafin ilaihi baya da zaya masa rufuwa amma anan akwai rufuwa wannan ya gwada masu tafin su suka yi kuskure arsal فعل ماض مبني على سكون لاتصاله بضمير raf'il mutaharrik التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به عائد على الموصول أرسلته أو أرسلته الذي أرسلته التي أرسلتها ina fata an gane alladina arsaltuhum saboda haka ismul mawsul yana da kyakkyawan alaka da aid nasa da lamiri wanda ake kiransa aid ina fata an gane saboda haka in ka sa daya ka ba ta daya to larabcin bai zauna ba kenan akwai sauran na'am aidun alal mawsul sai misali na biyu ja'ani ja'a fi'l madin malum annunu nunul wiqaya la mahalla laha min al-irabi eh don kun ga anan bai fadi matsayinta ba saboda ba ta da mahalli taimako kawai take yi aliya ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب لأنه Tunda به تند جاءني وجن zo? ni kun ga mu da hausa a wajenmu nunin din nan shi ne maƙulun bihi da hausa ba farai da gaske ja a ni ya zo mini ni din nan ni ne maƙulun bihi amma da larabci kuma zai suka ce a ya din nan ne maƙulun bihi wakilin suna ni din nan ta zo taimako ne domin ba domin ita ba ya ɗin nan ba za ta faɗu ba sai ta bakale sai ta bata zai zama ja'ai ja'ai eh, ja'ai ja'ai to za a rikice man ismu mausulin mabniyun ala sukuni fi mahalli rab'in fi mahalli rab'in fa'ilun inda zarfu makanin mansubun bil fatha ala zarfiyati mudafun alkafu damirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin bi idafati inda ilay wa zarfu shufu jumla wa ma udifa ilayhi shufu jumla shikenan daman a cikin harshen larabci jumla mafiya yawa ita ce wanda za a ganta ga ta muftana da khabar ko kuma jumla filiya ko ismiya amma sun ce shubhu jumla zar da jaro majarur eh sai ma lissafin sa ake yana kiyaye ba shubhu jumla saboda wancan jumla ce ta cika kamar misalin ya algulamu ko anan aka tsaya jumla filiya ya algulamu algulamu zakiyun kaga jumla ce tamma amma an kace fil baiti za a ce maka menene ko ba ka ba eh indal masjid a wajen masallaci me kenan akwai sauran magana saboda haka su ba cikakkun abin nan bane ba cikakkun jumloli bane na'am wa ma ulifa ilaihi shubhu jumla silatul mawsul shine silatul mawsul dama idan ka zo jumlan da take bayan ismul mawsul ana kiran jumlan silatul mawsul kuma la mahalla laha min al-i'rabi haka larabawa suka ce wata da muhalli wala aidu ad-damiru al-aid din nan da muke ta magana akai shine lamiri al-muftatiru fi istaqarra a cikin wannan inda aka ce inda indaka eh, ja a neman indaka man indaka indaka din nan al'aidu damirul mustatir fi istakarra iza taqdir ja'ani man inda indaka wanda ya zo akwai filin da aka dauke shi ba kawo shi ba eh, saboda ja a ni man ba wakilin suna ne na indaka ba shine aka ina jin dalilin da ya sa ya dauko mana wannan lirabin kenan bare da gaske to wannan ya nuna mana cewa al'asma asma al a cikin harshen larabci wato dukkan ma'arif ne dukkan ma'arif ne sai dai kuma ga yadda ake zuba su a cikin jumla ko ga yadda suke amfani a wajen jeranta kalmomi ko kuma ɗora kalmomi sai almuhalla almuhalla bai al walmuhalla ismun dakalat alaike al fa'a fadattu almuhalladin da shi shine duk sunan larabci wanda zai iya karban alifun da lamu duk sunan larabci wanda zai iya karban alifun da lamun duk kusa ko wanda ba karban alifun da lamun kaman aisha ba za ka ce al'aisha ba kaman fatima ba za ka ce al-fatima ba kaman zainab ba za ka ce az ba ina fata an gane yawo ba to don haka idan aka samu alif da lam din nan suka shiga to suna mayar da wannan suna ya kasance sananne yana cikin ma'arif a larabci ja'ar eh. rajulu in ka cire alif da lam zai koma mai ja'ar rajulun to wani lokaci da hausa mu mukan bambanta mu ce ja an rajulu mutumin ya zo ja an rajulun wani mutum ya zo kaga an rajul ya zama yana cikin ma'arifa eh shi kuma wancan ya koma cikin nakira wada'atil mara'atu matan ta haihu ana ce waladatil mara'atu eh, sai dai a ce a. Eh, ƙwarai da gaske ƙurani ma abin da ya faɗa kenan amma za a ce a wula da ha shi namiji ko ne sati daru an share shara ki ne ko ne sa jos sesal masjidu filasta eh, ko kwalta ko kuma ɗorawa an sanya masa ɗorawa zahabal muallimu malamin ya tafi na jihar tilmizu ɗan makarantar ya ci nasara to tamrin kitabi arriful asma al'atiya kun ga wajen asma'ul mausula sun nan bai kawo mana tamarin ba sai anan ya wannan yana son a mayar da su su zamo wato ma'arifai waladun bintun tiflun sabiyun madarasa ma'amalun menene ma'amalun workplace eh, workplace wajen aiki ko abin da ake aiki da shi eh. sinadari da ake aiki da shi ko wajen aiki irabu badil amfila lirabin waɗansu misalai irabu badil amfila alkalimat ja'a fi'ilu fi'ilu mazin arrajulu fa'ilun marfu'un bidamma to sai dai ku sani da na kira da ma'arifa wajen irabi ba bambanci a fi'ilu madi الرجل فاعل مرفوع جاء فعل ماضي رجل فاعل مرفوع sai dai in kana son wajen koya misali ja'a fi'il madi mabniun 'ala al-fathi ma'rifa to yanka zo can kuma rajulun sai ka ce na kira shi marfuu. marfu'un وهو فاعل وهو فاعل الفعل مثال وداء فعل ماض التاء علامة التعنيد المرأة فاعل مرفوع بالضمة قنط فعل ماض مجهول التاء علامة التعنيد فعل فعل ماض مجهول yana nufin magmiyun alal majhul addaru na'ibul fa'il marfu'un bidammati zahira sai almudafu ila alma'rifa abinda duk aka jingina shi zuwa ga ma'arifa shine na karshe shi ma ma'arifa ne almudafu إلى المعرفة والمدافع هو huwa huwa ismun udifa liwahidin suna ne wanda aka jingina shi ga ɗaya daga cikin minal kamfati daga guda biyar din nan allatihiya waɗanda suke abdamir lamirai mun yi su a baya al'alam mun yi a baya ismul ishara mun yi a baya al'alam kama a ce profanau, now wanda muka yi ismul ishara sunaye na ishara ko sunan ishara al-ismul mawsul suna na sadarwa wanda muka yi dazu-dazu almuhalla al ko wanda ya yake dauke da al da alifin dala to idan ka hada an ce almudafu ilal ma'arifa shi ma ma'arifa ne sai aka ce ma'arifan guda biyar ne aka zana mana su to kaga kenan al cikin larabci guda shida ne shi na ƙarshen ya samu yakan zama ma'arifa ne idan aka jingina shi na ɗaya daga cikin guda biyar din nan inda su masu cin gashin kansu ne ya yasa gashi zai kawo mana misali a jere kitabi jadidun ina ma'arifan kitabi jadidun aliya kitabi kalamu ahmada jamilun ina ma'arifa ahmad salalam manzilu hazaini ba'idun ehe ina marifa hazaini ismul ishara darul ladaini zarana amsi muballifa muballifa amma wasu suna ce muballafa muballafa shine inda aka sa masa tayar misali amma su da kamar suna mannawa ne a jiki wanda an fi fasa ki da tayar masu sa ceramic ko da yake ana sawa a ƙasa ana sawa jikin eh, in ka ga mutum ya yi gini ya sa a ƙasa bai sa a jikin gininsa ba to talaka ne saboda yan kamar na a jikin garuwa ba ruwanka da fenti ina jin ma ba fulasta ko kamar yadda ake a bayan gida a ba fulasta sai dai roughly Eh, saboda yan kasa abin da ake yafi daɗewa saboda ruwa yanzu za ga ana sawa abin ɗakin ma ba kowa ne zai sa har sama ba in ka ga mutum ya sa har sama to wannan yana kwasa da faɗi eh, ba mamaki irin malaman secondary school din nan ne wanda suka dade suna koyarwa suna jin kuɗi da yawa <laughs> na'am to darul ladaini ina abin da ya jawo marifa alladaini faslul mudiri maftuhun na'am eh, al mudir saboda haka ana abin da ake nufi da ainihin marifa din kitabi shine marifa saboda dangantakansa da ya na mai magana kalamu ahmada shine marifa saboda albarkacin ahmada manzilu hazaini shine ma'arifa albarkacin hazaini darul lazaini daru shine ma'arifa albarkacin lazaini faslul mudir faslu shine ma'arifa albarkacin almudir ina fata an gane wannan ba sai yayi lirabi ba saboda can baya already an kawo mana lirabi sai taqsimul ism ila marfu'atin wa mansubatin wa majruratin zamu sake maimaita wani darasin mu a can baya sunan larabci wato ya kasu gida uku ta wajen wasali akwai waɗanda rufu'a ake musu gaba daya sawa'un rufu'an nan na harakat ne ko kuma na abin nan ne na alphabet ne eh menene za mu banta su da vowel eh da huruf yawa huruf alphabet da huruf harkat ne ko huruf shine vowel da da alphabet to a larabci alphabet ma ana wasali da shi wajen lirabi amma kun ga da turanci ko da hausa ba zai yi ba Eh, ba a wasanni da da harafi kwarai da gaske saboda haka wajen rufu'a ko wajen nasuba ko wajen mai jarra almarfu'atu sabatun ana abin da ya ce kenan almarfu'atu sabatun alhali almarfu'atu tis'atun ne haka ne ko shine daidai tis'atun saboda haka in ya sa sabatun ba daidai ba ne. kai ma lakacin satun ne Eh, na malayi nawa fa sabatun ne kwanan nan kasa naka ni na dauka tun da zamanin ba sasa lokacin kuna haya islami to tun da lokacin da malayi nawa ya ina jin lokacin da kai haya islami na ji an haife mu makuwa <laughs> akara makallahu <laughs> na'am kun ganin an ɗan ƙara mana dobe mu gani wahiya na farko alfa'il na biyu na'ibul fa'il na uku al-muktada na hudu alkabar na biyar ismu kana wa ha, na shida ismu ma alhijaziyya almushabbaha bilaisa a can ba bai kawo mana wannan ba na bakwai khabaru inna wa ha. na takwas kabaru la ya tulil jinsi a can baya bai kawo mana wannan ba na tara a attabi'u lil marfu wannan a baya kawo mana sai dai akwai abin da muka tsallake yi da hatin din nan gaki na sa lamba ya kamata ce na karanta ban karanta ba idan hatin din nan lamban sai yana kan faslul mudiri maftuhun ku duba ku gani faslul mudiri ta'ammal hadhihi aljumal in ka duba waɗannan jumlolin da muka kawo su a matsayin al'amfila tajid anna kitaban zaka samu misali na farko kitaban inda aka ce kitabi wa qalaman inda aka ce qalamu ahmada wa manzilan inda aka ce manzilu hazaini wa daran inda aka ce darul lazaini wa faslan inda aka ce faslul mudiri na kiratun dukkan su na kirai ne bi ma'ana ba ma'arifa bane sarat ma'arifa sai dai sun zamo ma'arifa ne sarat ma'arifatan ba sarat ma'arifatun ba sarat ma'arifatan bi sababi idafatiha sun zama ma'arifai ne saboda an jingina su ilal ma'arif zuwa ga ma'arifai alkamsa guda biyar allati hiya ya ita ce ya na kitabi da ahmad da hadaini da alladaini da almudir waɗanda aka kawo su ina fata an gane kuma wannan ƙarin bayanin yana da muhimmanci don ya yi ƙarin bayani ne maimakon ya dada fayyacewa ne maimakon a ce an yi wani tamrin aka amurga mutum to idan muka dawo zuwa ga sunaye na larabci ko dai ka samu masu rufu'a wajen guda tara ne ko ka samu masu ba wajen guda goma sha ne ko ka samu majururai su ba su da yawa su ne wanda za mu samu nan gaba alfa'il shi ne na farko oga nan kwata-kwata eh. walfa'ilu ismun takaddama hufailun fa'il suna ne wanda fi'ili ya gabace shi to a nan abin da ya kawo mana kenan amma wani waje sai a samu fi'ilin kuma ya zo fa'il ya riga fi'ili zuwa amma in za ka yi rabi ya tafi a matsayin fa'il to fi'ili zai gabace shi wadalla alaman fa'al alfaila kuma yana gwada wanda ya aikata aiki au kama bihi ko kuma ya tsaya da shi misalu misalin ja al-mu’allimu eh ja al-mu’allimu da menene eh bariyat tilmizu eh bari'a nan ya sa bariya bari'a tilmizu ko bari'a tilmizu eh, ya kamata a sa dan kwama ne a tsakani eh. na'am wa yakunu isman zahiran kuma fa'ili yakan kasance suna a fili kama ta kaddama fil misalai ne kamar yadda muka gabatar da shi a misali guda biyu al-muallimu da bari'a at-tilmizu wa mudmaran kuma fa'il yana iya zamowa lamiri wa yakunu ad-damiru rizan, lamirin yakan iya fitowa fili katta'i kamanta fi katabtu filin wa fa'il katabtu wal alif yana iya zamowa alif min ba a cikin kataba walwawu yana iya zama wa alwa ko walwawi yana iya zama wa wawin min katabu ina fata an gane wawul jama'a wannan ya kawo mana misali kenan akwai wanda bai kawo ba eh akwai nunun niswa wannan katabna kuma malami ne zahiri yayi wa mustatiran kuma yana iya zama wa mustatiri fi misli musamman a cikin walansu filai muzari'i ko kuma wanda ba ambaci fayilinsa sa zahiri ba aktubu kaga ana kenan naktubu kaga na hannu kenan taktubu kaga anta kenan kataba ga huwa kenan فتقدير اكتب انا نكتب نحن تكتب انت كتب هو وان كان الفائل مؤنثا اذا فائل متته ويؤنث الفعل الماضي تي اي تانيث وفعل ماضي بتاء التانيث ده تاء التانيث الساكنه مثل كتبت فاطمه ويؤنث المضارع بتاء المضارع بتاء المضارع مثل تكتب فاطمه idan mali ne katabat idan mudari ne taktubu wai za kana musanna idan kuma tagwai ne au jama'an ko jam'i falayal haƙul madi falayal haƙul madi walal mudari'a alamatu tasniyatin to a cikin fi'ili na madi ko mudari ba za a samu alama na tasniya ba wala jam'in ko kuma jam'i fatakulu ja'a al-mu'allimani waja'a al-mu'allimuna amma idan baka fitar da ismi zahiri ba to sai ka ce ja'a ja'u ina fata an gane amma an ka fitar da abin da din zahiri su biyu ne suka zo to fili shi ba ruwansa kaman yaktubu al-mu'allimani yaktubu almuallimuna in ka cire ismu zahir zai zama mai yaktubani yaktubuna abin da yake nufi ke to za mu yi na'ibul fa'il ko? na'ibul fa'il na'ibul fa'ili shi kuma na'ibi ne tun da an ce ga liman ga na'ibi idan na'ibi ya zo yana wuce gaban liman ɗayan ya wuce ya yi karamani eh, inda an ya wuce zai masa juyin mulki kenan ya za ka fara kawo alfa'il eh yi ne a gaba na'ib fa'il kuma na'ibi kenan na'u huwa ismun halla mahallal fa'il wato wani suna ne fa zo ya diro a matsayin fa'il ba a da hasbihi bayan an da fa'il ya ce kai ba za mu bar ku haka ba duk da haka sai ya fado wa tagayyara li ajlihi suratul fi'l sai ya canza suran fi'ili saboda wannan da aka duba aka ga ba ainihin fa'il ba ne to sai aka canza fi'ilin shi ma eh wato don a gwada masa wakilcin sande wakilci ne dai tunda ba ainihin fa'il din ba ne lokore a darsu filmadi idan fi'il madi ne yake ce a darsu idan mudari ne yake ce yuqra'u darsu fil mudari ne bambanci saboda haka fi'il madi ga yadda ake ginawa fi'il mudari ga yadda ake ginawa kulasa idan mu awwalu na na'ibil fa'il ana yin damma wa farkon fi'ili na na'ibul fa'il eh, na'ibul fa'il a'a kun ga yadda ya kawo kuwa na'ibul fa'il ya kawo na'ibul fa'il da alhamza ne na'ibul fa'il ya kamata ya zama na'ibul fa'il nina wa alhamza ya kawo na ku ainihin ne shi ne daidai eh, eh ainihin shi ne daidai ba don ba mutum ya lura ba fa tun da kawai yana abin da mucewa za a yi farai da gaske wa yi yuktaru ma kabla a akhirih ana yin kisara wa harafin da yake eh harafin da yake kafin karshen sa in kana fi'lan madiya idan ya kasance fi'lu madi ne wa in kana mudari'an idan 'i ne fa yudammu awwaluhu sai a damma wa farkon sa wa kuma ma a akhirih sai a yi fataha Mawa harafin da yake kafin ƙarshen sa kama ta kaddama fil misalai ne already ya gabatar mana misalai guda biyu wa in kana sanihi harfa illa tofa idan na sa harafin illa ne fa a awwaluhu sai ayi kisra ma farkonsa in kana madiyan fa taqulu fi qala wa ba'a wa nahwihi ma qila al amalu eh, qila al amalu Bi a alkitabu saboda haka abin nan din illa ya koma wasalin wani wasali daban ko kuma wani harafi daban harafin illa ya koma wani harafi daban <clears throat> tamrin insha'i da huwa ma ma kullu min al afali al-atiya makan al-asfari eh, ko ajiye a gaban kowane aiki daga cikin ayyuka masu zuwa wuraren da ba komai din nan na'iba fa'ilin a samu wani na'ibu fa'il kawai a dan a wajen yunasibu eh, yunasibu wanda ya dace da shi ma a shaklista tare da cikakken wasali ƙuri'a alkitabu Okila, a eh, na kauce ma darsu ne saboda mun amu shori ba اللبن أخذ إيه؟ أخذ Ya أخذ a to yau tara ga wata ko goma ga tara ga wata ya wata ma bai je tsakiya ba ukhiza eh alfulusu aw an-nuqudu eh aw thawbu duriba التلميذ يجعل بناء هذه الافعال لنائب لنائب الفاعل wannan kuma ana son kuma yadda shi ibul fa'il sai dai masu illa ne nala nila kala qila albur saqa siqa eh an kora abin nan kenan ina fata an gane nala ya samu nila an samu kala an auna kila eh, kala ya auna kila an auna alhamdulillah سبحانك اللهم